biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan al'adun aure na kabilar Nufawa. Haka yake zara'u masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. Hmm, Aminu kenan an taɓo mutanen ku. Ikon Allah Zara shekara nawa muna aiki tare ki san ni baba nufiya ba ce auna auna Amina Buhari auna ni yar auna ce karamar hukumar magama a jihar Neja. <laughs> Kai Aminatu menene na da jijiyar wuya na samu abin tsokana ne? Au, na ci ko da gaske kike. To jama'a a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniyar tarihi da al'adun nufawa. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ba sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Bazari ya tuntubi wata dattijiyar da za ta gabatar ba da kanta. yau muna so mu samu bayani daga wajenki a matsayinki na wadda ta san al'adu ciki da waje na kabilan nufawa da farko muna so mu san idan za a nemi aure a kabilan nufi saurayi ya ga budurwa yana so ya neme ta a al'adar nufanci yaya zai fara zaran Allah ya sa eh, saurayi da budurwa suka ga juna to za su yi ta neman juna a boye ne ba za a bari iyayen su sani ba wani bi kuma iyayen ne za su je su nemo masu kama a ce su yan makwabta ko wanda suka tashi da su ko kuma yaran da suka tashi tare su ce suna neman abin arziki da su cewa suna so ɗansu 那。 je a aure don su ko to daga haka dai su yi ta eh, magana da juna a goye ta har dai zuwa ga lokacin da lokaci ya yi kafin da zuwa cewa an daudin an kawo lokacin goro haka su dai ta neman juna wani bi ma ba za ka san ko gidan saurayi ba saurayi dai ne za a zo ya yi kira da kai na lokaci guda sannan wuce yayin kuma su maza su ta sa maka ido a kan je fita a wanka ba zai zama kowane lokaci ba a haka din nan to ana nan dai sai dai an amince da juna a haka din wa haka san cewa ido biyu ya san cewa lalle gaskiya suna neman juna a haka din nan to sannan ne iyayen za su je gida a gidan iyayen namiji yaro eh, iyayen namiji za su je gida a gidan mata cewa kan cewa lalle sun ga itace wani ice a gidansu suna so su tsinka to da haka din nan dai su masu ta ma juna yare har da su fahimci juna kan da cewa suna neman daga eh, mata ga dansu eh, suna neman gidansu har ma dai su gani sun amince da farko za su je sai su je da goro cewa sun zo nema to na biyun za su sake zuwa akan da an amince masu sai su je akan cewa to an ba da goro cewa to shi nan an yarda an ba su kakan an ba su din na goro nan shine za a raba ma jama'a dangi eh, wancan ta yi to ana nan sai a zuwa sa lokaci in kuma sun zo sun sa lokaci har wa yau sai su kai goro kuma akan cewa lokaci ya yi suna neman matansu na amma su kaman bangaren wato mata kaman misali bangaren maza an je an ce wane ko kuma ɗanmu yana so nemi diyar ku zai aura to su bangaren maza kin san wasu kabilu suna yin al'adar cewa a bincika a ji bangaren mazan nan wayanne iri ne ya kamata a basu aure ko bai kamata a basu aure ba ko kuma akwai wani abu da ake so a gano su manufa suna yin irin wannan al'adar suna yin tun kafin ma su yarda cewa yaran su nemi juna dole za su je su nema tushen su da juna za a yi binciken su da juna walau sun tashi tare walau daga wani guri ne za a yi bincike tukun sosai a kan san cewa eh, lalle waya na mutanen kirki ne wanda kuma za su iya zauna da mata ko kuma suna da ajini juna ya zo daya hmm. ba irin wayan su ko kuma kabila da ana eh, bin kabila amma yanzu ka san cewa ba bin kabila hmm. amma akwai wasu dalilai da zai hana eh, a ɗauki ɗiyan ba nufi a kai wani gida aure wani irin dalilai ne kamar ɗaya ko biyu haka to ana dalili akan kamar yadda suka san ga alayensu hmm. cewa lalle suna da tabiyu dai masu kyau hmm. shi ne zai sa ko kuma kamar da batun eh, ko tabi'u ba su da kyau to ba tabi'u ba yi masu ba sai ka gani cewa sai su yi ta jayayya da juna kila kuma yaran suna son juna ta har abin ya kai su har an fitar da su fili amma lokacin da ma da wuya ma wannan ma ya faru haka ɗin wato ba a cika samun irin wannan tarjiyar ba a cikin kabilan nufawa hmm, lokacin nan ba eh, ba cika samu ba don kafin da a ce an bayar sai an yi bincike sosai kuma sai an amince cewa lalle suna son juna kafin a ce sun ba su sun sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Zara'u ya kika ji wannan wakar? Sai na ji kamar na gane ta kamar wakar sin gogo amma kuma kamar ba ita ba. To, bari na baki labarin wakar nan. Akwai wata ƙawata Sarayya Matazu da muka yi makarantar sakandare tare. sai babata ta je bikin nufawa kuma ya bata matukar sha'awa to kasancewa suraya kaɗai ce amace mace kuma bata auri ba nufi ba sai babata ta sa aka rera mata wannan wakar kuma na nufawa duk da cewa yar katsina ce. Ikon Allah, to bari mu koma zauren tattaunawar namu domin jin ire-iren al'adun auren nufawa da har ya ja hankalin maman kawarki. Bayan an yadda cewa tabbas za mu ba ku biyanmu ku ba ɗanku daga nan sai me kuma za yi daga nan sai a sa rana su mutanen da za su nema su ne za su kai rana to da zan sun kai rana sukan kai rana kamar eh, kwanaki uku ne kamar wannan wata a cikin ko sati na farko ko na biyu ko na tsakiya ko kuma wata mai bin shi wanda eh, iyayen mata inda suka zaba shine su za su bi kai neman ranar ana zuwa da wani abu A'a ba zuwa da wani abu a lokacin ah. ba zuwa da Haka nan dai za a je a ce muna son ku aure mana da ɗiyarku lokaci kaza. Ah. Haka ne ake ah. sai zuwa lokacin da dai suka ce wai to sun zaba cikin uku ɗin nan hmm. su dan sai su ba su hmm. sai su abin su amince da juna. To eh, bayan an sa rana kuma daga nan akwai wani abu da zai biyo baya ko za a jira har lokaci. Bayan an sa rana za kowa dai zai ta shirin shi. Hmm. ta gidan uba za a ta yi gidan ta ba amarya za a ta shiri amma gidan uba inda ake ta shiri din nan ita amarya ba za ta bari ta san ko me ake ciki eh, ba sai a yi ta yin komai dai a boye kina nufin idan an sa ranar nan ita amarya ba a gaya mata ba za ta sani ba ba za a gaya mata ba cewa ga shi nan lokacin da eh, lokaci ya yi da za a ah, eh, to bale ma ba ce wai da shi ita da manemanta suna ganin juna sosai haka bale a ce su yi taɗi a kan amma dai ta san cewa lalle mm. lokacin aure dai ya zo amma ba za ta a nuna mata lokaci ba cewa ga lokacin aure ba ko daidai da goro ma ne za raba anguwa ko a wani guri hmm. za a yi ta bayar ne a boye za a bari ta sani ba za a bari ta sani ba me yasa ba a bari ta sani don wayan su to awu al'ada hmm. sai ka gani wayan sun sun san cewa lalle auren ya zo hmm. sai ka gani sun yi gudu sun gudu sun je sun labe a wani guri ko kuma su shige hmm. kamar musamman irin wanda sukan so ransu ne so su ce to za su yi sadaka da sadaki na wannan din nan ranta bai so ba to sai ki gani ya sa su ya zama to sun wahala sun wahala to shi yasa kuma game da kunya kuma an san cewa shanin nufa akwai kunya to ba za a bari ta sani ba ita kuma ba za ta abin nan ba ta su matan biki ma su ma za su ta yin komin su a boye ne don lokacin na da su ya mata ma musamman za a kai goro ga iyayensu ne ana bin su daya da daya bayan daya wai suna neman su zo su yi yan matancin amarya to ko da cewa an zo an gama bikin su ma abin da aka samu dole za su je su maima iyayensu da shi ana cikin haka din nan dai ma rana ya zo haka din nan za su dai ta gani ba ko dai baki a gida dai kafin dai a ce an abin nan cewa mutane sun shigo wato idan aka zo lokacin ranar daura aure ya zo to me ake yi kuma a wannan lokaci idan ranar daura aure ya zo da sa da su ba da kamar karfe don ana jira ne hmm. yayin ba za su gama bacci ba da su dangi da suka shigo cikin dare hmm. ba za su gama bacci ba hmm. za a yi ta bari da sallan masu ba da an ji cewa kaza ya fara shara din nan to ne za a nema amarya wani bi sai ta boye don ba za ta zauna da a cikin daki dai kawai cewa da a ji a ɗauko ta ko kuma ta fito cewa a sa mata a za ta nemi guri ta boye to sai an je ta neman ta tuku to don an zuwa Allah ya sa an sa an ganta hmm. ne za a fito da shi kenan sa sa mata ruwa a kai wato fita su eh, nufawa ruwa suke sawa na ga wasu kabilan lalle ake sha hmm, ruwa suke sawa sai a kai kuma za a sa eh, sai a kai an sa sa yi guda kamar su uku haka eh, to ma yi guda ita amaryan sai ta zauna mutane da ya taruwa ita begen eh, eh, lallin da aka sa mata ta yi ta kuka ta yi ta kuka to tana cikin kukan nan dai a yi mata wanka dai da jama'a kowa dai na ta gani a cikin asuba din nan fa mm-hmm. uwa da na ta gani to da an gama wankan nan to za ta tashi sa neman kawan amarya wanda take da karfi sosai ta kuma wanda ta shaku da ita sosai sai akwai wani kasko irin kaskon da muke yi na ana zuba wuta gaushi din nan sai wannan ana ajiye shi tun da farko a nema da su sabulin nan da za a yi mata wanka da shi to sai ita ta tsaya ta yi shiri sosai da ta tsaya din nan sai kafin cewa to ta hankalinta ya abun nan sai ta ɗauko kaskon nan ta zo ta fasa gaban amaryan nan da ta fasa kaskon wata mata ce za ta ɗauko kaskon a cikin kawayen to cikin kawayen take babban kawa to ita ne za ta fasa wannan kasko da dan ta fasa sai ta kuma amaryan ta zabura za ta je ta yi mata duka to dalilin da ta zo ta fasa mata kaskon nan to sannan sa a zo a da raba gandama wani bi ma har dambe suke yi sa a raba gandama ta haka din nan dai za a fasa kaskon nan dai da wayanda suka riga sun fasa hmm. za a fasa shi kamar su uku sannan su a zo a sa mata kaya sannan ta je ta zauna daki wani bi kuma daga gurin nan ma a fara mata waka da ana binta daki wayansu kuma za su yi zikirin zinto kan nama na su yi da nama su yi da bangaren amarya kenan kafin a kai ga daurin aure to shi bangaren namiji akwai na abu da ake mutu zuwa domin jin ci gaban wannan shirin. kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin bayanin da ta haɗu mana na shirin mu na kwalama a wannan satin. mu da sake sada da ku a filin mu na girke-girke wato filin kwalama inda muke gabatar muku da girke-girke iri daban-daban daga kuma al'ummomi daban-daban. A wannan zaure namu muna tare ne da malama Asma'u Idris inda ta gabatar mana wani girki mai armashi wanda da mai sauraro ya saurara zai ji abu ne mai amfani musamman ga mara lafiya. Malama Asma'u mai zaki mana ne yau? a ah, wake da romo. To, mai sauraro ka ji wani salo dan wake a hotel. Wato yanzu ma ba dan wake kuma a hotel ba dan wake a cikin rumbu. Eh, to shi wannan dai dan wake da rumbu gaskiya ni na kirkiro kayana nake yi saboda a lokacin nan muna da masu ciwon diabetes a cikin gida. masu ciwon suga. Yawwa masu ciwon suga a cikin gida kuma suna son dan waken to amma ba yanda za su ci dan waken saboda abubuwan da ake hada dan waken da gargajiya mm. duka suna tare da sinadaran da ba a so su ci. To, wannan dan waken da kika kirkiro a eh. ki don ki taimaka ma masu irin wannan ciwon mm. dami dami ake bukata shi dan waken mu ji Eh to, abin da ake bukata dai da wannan dan waken kin gani dai kamar yanzu haka dai gagarin mu na garinmu na alkama. To da alkama ke? Eh, garin alkama ne zalla wanda aka wanke ta, aka cire ƙasa, aka rege ta kenan, aka wanke ta, aka shanya ta bushe sannan aka yi niƙa. Ba sai an sarrafa. Da kowane sanadarin ta ne a ciki. Eh, da kowane to ai saboda sun abin da za a ciran a ciki shi ana buƙatar shi. To haka. kin gani to shine sai a wanke ta, aka shanya ta ta bushe sai a kai a yi garin ta. Mm-hmm. A yi garin ta wanda za a niƙa shi dukwai. To. Eh, a niƙa shi lukui ya laushi sosai to sannan sai kashin rago kashin rago kuma kamar daidai wurin awaza waza ko wato kashin hakarkari eh ko kashin hakarkari ko kuma kashin baya eh amma ba na cinya ba na cinya yana tare da zaki ga yan gutsu gutsu a ciki in aka fasa shi zaki ga yan kankana kankana nan to mutum zai iya haɗiye shi bai sani ba to ba mu san shi wato ana son mutum ya zama ya sa kulawa ke a wannan gidan kwarai da gaske mm. akwai kulawa to kenan idan aka samu shi naman ai ba nama ba kika ce kashin hakarkari eh. ko kuma na bayan rago kuma alkama an gyara ta an nuka an lukun lukun da ita sai me kuma ake bukata a tarugunki da dan tattasai sai albasa masha Allah kuma waɗannan dan jijjiga su zaki sai in kina bukata ki dan sa dan mai to da mai eh. wani irin mai manja ko man gyada ah, mai ah, son samu ne man gyada amma gaskiya da ni ban cika ban cika saman ba saboda yawanci zaki ga wa'annan nama yana zuwa tare da tare da man shi mm. to man da ya zo da naman kawai ya ya wadata ya wadata ya wadata amma idan mutum yana bukata yana bukata eh sai kayan kanshi sai kuma sai man sai abin nan nan eh sai kayan kanshi ya Allah idan kina son namu na gargajiya ne ki hada citta kanumfari da abin dandano. Mm. sai dan gishiri kaɗan sai in kuma kina bukatar na tura ne ki hada su wane ne wane ne duk ɗin ki sai ki hada hmm, tafarnuwa ba ana amfani da ita sai ki iya sa tafarnuwa ai abinda kike so ne zaki sa Abinda kike so ne zaki sa kuma ko kuma in mara lafiya zaki yi ma to abinda yake bukata in yana cin tafarnuwa wani da wani baya son warinta hmm. wani kuma da ta dame shi ba eh, to yanzu mu shiga kicin yaya za a fara wannan girkin yanzu kayayyakin mu ga ko da yake mun riga mun dan jajjaga kayan miya to yanzu sai shi wannan kashin sai musa a mu sa a tukunya suna ga kamar wutan a hankali ke ba su baga-baga kike yi ko ai girkin a hankali zaki in kika yi girkin a hankali ba wai irin girkin na zamani bane shi wannan a natsu za a yi eh, yanda tura suke ce mu slow cooking yawwa girkin a hankali kin ga kamar iyayen mu da idan za a yi girki tunda a zahar ake dora tukunyar miya sai a kai har da asibiti a kada kadan kadan eh to da sauran yanzu kuwa sai a yi tuwo sai a yi tuwo sannan sai an gama tuwo ma can an jima sai a je a kaɗa minti biyar ya yawa a kaɗo miki miya a kawo. ake jira. To bayan yanzu dai gashi nan an ɗora kayan miya eh, an eh, abin sa mata albasa ko. Yawwa kin ɗauko wannan kayan jijjigen. Hautun yanzu ake zubawa kenan. Eh su kayan jijjigen su zaki haɗa tare da nama. Tun a ah, kafin ma su fara tafasa. Mm. Yawwa sai ki tana nasu. To. Eh, sai ki juye wannan kayan ga cittanmu da kayan ƙashinmu mm. shi ma sai mu zuba su to sai dan gishiri sai ki dan zuba a tun a wannan lokacin shi ma za a eh, sa dan abin da dan abin dan dano shi kuma sai can an jima sai mu rufe tukunyan mu sai mu rufe tukunyan mu sai mu batta ta rika ci kadan kadan shi kuma yana tananuwa to duk abin nan shi duk kayan daɗin da yake jikin kayan miyan za su shiga cikin kashin sai su dahu tare. Eh. Kamar dai wata ƴan miya ce haka dai ƴan miya. Eh, kamar ƴan miya miya haka zaki su toshe yanzu mun bari suna ɗan dahuwa. Haka to sai mu dawo. Maganan alkama. Eh sai mu dawo alkama mu ga ta ita alkama in kika tashi tankaɗe ta zaki kin gani ga tankaɗaɗɗiya za mu kwaɓa. Wurin kwaɗi shi ne. kin san shi ɗan wake akan sa mishi kanwa ana sa kuka a nan wurin tunda akwai mara lafiya yakan kasance wani zaki ga an ce kai ya cikan wa kin gane eh wani an ce za a ce kai ya cikan wa wani kuma za a ce ya ci mm. to tunda alkama ce ita tana da na ta kaurin da danko tana da ta. Mm. to idan an ce ba za a cikan wa ba sai ki sa karkashi saboda shi ya fi kuka yauki eh in kuma yana ci to sai ki sa in kuma mutum ma bai bukata ma yana iya barin su za ki iya barin su gaba daya duka ba su da ba wani abin da zai faru yau wato sai a sa ruwa a cikin wannan tankaɗaɗɗiyar alkama to sai mu zuba ruwan mu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za ki zuba ruwan haka daidai yanda zai kai in kika zuba sai ki sa cokali mixing spoon ko kuma hannu a gargajiya eh sai ki wanke hannun ki. kina yi kina ɗan ƙarin ruwa kada ki sa shi yayi tauri kuma in kika tashi jifan kaɗan kaɗan za ki ci ba kin gani wannan in muka ga an juya shi aje wannan girkin da aka dora shi ma ya fara kanshi ne eh to ai bari mu juya shi juya kin ga yana dan soyuwa haka kina dan juyawa yana soyuwa yana soyuwa yana hmm. soyuwa to yanzu abin da za a yi sai mu dan kara mishi ruwa to hmm. zuba ruwa a cikin sai ki bashi sai a rufe tukunya a bata ta ci gaba da to dan kara ruwa kuma sai a jira eh kuma ga wannan gullu a gefe eh to na ki dora tukunyan shi dan waken bane ba ai shi dan waken a cikin wannan ban zaki jefa shi shi yasa aka hada shi da kayan miyan su da tare hmm. eh, kin ga yanzu ai eh, ruwan kayan miyan ya tsotse na ruwan naman ya tsotse shi ya dan fara soyuwa hmm, to shine sai na na dan kara mishi ruwa kuma can an jima kuma sai a zo ya tafaso ya tafaso to kin gani idan in zaki da yawa ne don haka dole wannan roman sai kin raba shi biyu sai ki ɗibi na farko sai ki ajiye. Wato bayan ya gama da huwan eh, sai raba sai ki raba shi biyu. Kashi na farkon a yi eh. masa tsoban sa daban. Eh masa tsoban shi daban. Na biyu sai ki ƙara juye kayan miya na biyu. Sai ki ƙara juye kayan miya na biyu. Shi ma an zo masa tsoban sa daban. Shi ma shi ma sai ki jira ya tafasa ya oh. juya sannan sai ki mishi tsoban shi daban. Wato ba daban ake yi a fasa a zuba ba. Saboda duk wanda zaki yi duk shi dan waken ba tsame shi zaki mm-hmm. tare da naman shi da komai da komai haka za a raba shi kowa ya ci kina ci kina ci gaban sha'awa dan kana ci kana ba amma na san zai ba eh, sha'awa kana ci kina kina kana cin dan waken ka kana shan roman ka gaba daya mm-hmm. tare da roman ka da komai naka ba abin da zaka kara a ciki wato kenan duk da ciwon da mutum yake da shi in dai zai fito da wani hanya zai iya cin abin da yake kake sha'awa mm. kuma a irin abincin da aka yi kwarai da gaske haka ne. To wannan girki kam ya bada ma'ana kwarai da gaske. Haka kwarai da gaske haka ne. To da fatan masu sauraro za su gwada malama Asma'u dai bata riga ta sauke mana ba amma a hakan ma yanzu hakan ne sauraro na riga na san miyau na riga tsinki. An ce sai an gwada akan san na kwarai ku gwada ku ba mu labari. Ki sauraro sai wani mako. dai baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya gabatar da shirin zahar Aminu Fage. Sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Abokin ƙarshen mako lafiya.